أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan wana musulmi a wannan gari mai albarka na kaduna a آه، cikin a wannan masallaci na khalid ibn al-walid a cikin wannan gari na kaduna anguwar rigasa ina farin cikin kasancewa da haduwa da ku da ganin fuskokinku masoya allah masoya manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba don komai ba sai don ziyara ta musulunci da kuma halattar taro na musamman na alkur'ani da aka gabatar yau A masallacinmu na sultan bello na makarantar darul ulum da take gargashin kulawar uwa shi malami malam lura na mahaddata alkur'ani da aka girmama su mun yi farin ciki kuma muna taya ku murna dangane da wani abu alkhairi allah sa waɗannan yara albarka allah kuma ya amfanar da mu a cikin ilimin da ya ba su sannan wannan muhadara da namu gabatar Allah sa albarka na'am malamai sun gabatar da nasihu Allah shine shaida wallahi inda zamu wadatu da iya abin da suka gaya mana muka tashi ai ya wadatar malami na farko Sheikh Nazir Abdullah Abdullah Nazir amma da Nazir a tsakiya dan uwa ne matashi cikin malamai da muke da su matasa ɗaliban ilimi waɗanda Allah ya ba su dama suke karantar da mutane ba wai a Najeriya kaɗai ba a duniya inda ake jin duniya Allah ya ba shi dama yana zaune a ƙasar ingila yana karantar da mutane da'awa yana karatun shi kuma yana da'awa yana kasuwancinsa Allah ba shi dama yana tara turawa kamar yadda yake tara mu hausawa ya wakilci musulunci a ƙasashen turai da manya-manyan biranensu amerika ingila kanada duka programs ake ta yi ana zuwa ana faɗakar da mutane kamar yadda malam nura ya faɗa wallahi wannan ba ƙaramar nasara bunci a gare ni je ka tarar da ɗan uwanka baƙi yana shiga cikin waɗannan mutane yana isa musu da kalma Allah ya kori masa ya bashi yaren da suke fahimta su ya kamata mai masa addu'a Allah ya ƙarfafe shi Allah ya ƙara masa ilimi da fahimta kuma Allah ya ɗora shi akan sunna Allah ubangiji ya raba shi da zalla Allah ya bashi tafiki da dacewa kuma samari matasa yana da kyau ku koyi da irin wannan kunga zamani ya zo dole mu rinka modernizing na wannan da'awa ya zama ko ina muna da wakilci kuma muna da yan uwanmu da za su yi su isa da sakon Allah ko ina wanda Allah ya ba shi dama yana da boko a bakin shi da turanci ya rike turancinsa ya karanta ƙur'ani da turancinsa da hadisai da turancinsa akwai inda zai yi aiki yanzu a nan kudancin najeriya wallahi akwai wurare garuruka da yawa da suna bukatar dawa amma me yasa ba a shiga saboda babu yara mu yan bokon mu sun kare sai su kare akan hidimar bokon amma ba su yin amfani da bokon su su hidima wa addinin musulunci to da haka musulunci zai zo ya yadu mu musuluntar da su sai su wayi gari suna gaba da addinin alhali ba su san shi ba don haka lalle ne matasa idan an yi wannan karatu na zamani to a yi amfani da shi kuma a yi wa Allah aiki muna buƙatar waɗin wannan programs da za a rinka gabatarwa a jami'oi universities colleges da waɗannan jihohi da suke na kudu da mu mu ji mu isan musu da saƙo wata rana an taɓa gayyata ta rivers port harcourt muka shiga ƙauyuka da dazuzzuka wallahi abin zai baka mamaki aka nuna mun wani guri aka ce malam kaga nan wallahi an kawo musulunci sama da shekara arba'in hamsin akwai garin da muka je musulmi ɗaya ne me yasa musulmi ɗaya ne saboda ba a da'awa ba a karantar da su ba wanda ya iya yaren da za su iya ganewa kun ga wannan challenge ne da aka lallai samarinmu matasa ku dage kuma anan nake jaddada gaisuwa da godiya ga 'yan uwanmu ma'aikata a kudu irin sojoji da 'yan sanda da mofos da kuma ma'aikatan nnpc da sauran kamfanoni na mai din nan kun san cewa da yawansu su suke wakiltar wajen yin da'awa a kudin nan kun san sojojin nan da kuke gani wallahi sai ka ga masallaci ya fi wannan masallacin sai a ce maka wani soja ne ya gina kuma yana zuwa yana limanci amma nan baka san shi ba a arewa yana karantarwa ko ka ga wani katafaren masallaci a can a ce wani ma'aikaci ne a yanin titi suna bukatar samari matasa ma da ta ƙur'ani da suka iya yaran su je su tallata musulunci duk satin duniya suna fita da'awa suna shiga cikinsu kuma suna musuntar da mutane da haka don allah samari matasa wannan da'awa ce alamiya addinin mu da'awa ne na ko'ina da ko'ina wasu su iya yarbanci wasu su iya turanci wasu su iya fulatanci wasu iya kaza yanzu akwai 'yan uwanmu fulani a nan arewa a cikin dazuzzuka suna buƙatar da'awa amma malami shahararre guda nawa ne ya iya yaren fulatanci da zai zauna ma a gidansa ya yi kasar ma a tura musu mutum nawa ne da haka ba a zuwa musu da'awa haka ake barinsu to kun ga halin da suka fada ciki saboda ba a karantar da su ka je ka tarar da gumin ƙauye shekaru barkace dukansu musulmi ne amma ba su iya sallah ba ba su iya azumi ba saboda ba a zuwa musu da'awa da haka muna buƙatar mu samu samari matasa da suka iya fulatanci da za su zo su karanta ƙur'ani su yi tafsiri da fulatanci a shiga ƙauyukan nan cikin dajin na aje a karanta da su addini mun ba wa gwamnati shawara cikin abubuwan da zai rage wannan bandits da insurgency da ake fama da shi shi shine a empowering wato youth samari matasa a ba su dama a taimaka musu shiga wannan ƙauyukan suna karantar da mutane addini wallahi duk inda addini ya ratsa su ba za su je su kashe mutane ba kuma ba za a zo a ɗauke su a zo a yi wani ta'addanci ba don haka ku sani cewa akwai ƙalubale a kanku da yawan gaske yanzu duba kasar kamaru da yawa akwai mutane musulmi suna buƙatar malamai da suka iya fulatanci su je su karantar da su haka idan ka je ƙasashen faransa akwai ƙasashe da yawa wanda suna buƙatar da'awa wani ya kira ni daga faransa ya ce malam za mu ga ce ka faransa ka zo kai mana wa'azi ina ma da a ce kana jin yaren faransanci a jiya isa da saƙon allah duk muna da buƙatar waɗannan yarurruka mu iya su su samari ku yi amfani da lokacinku da kwakwalwarku da basirarku in dai karatu ne ka karanta ka iya zai maka amfani to muna addu'a wa shi dan uwa Sheikh Abdullah Nazir Abdullah shi dan uwanku ne dan Kaduna shi sa na rarun na nace ka zo matasa su ganka ƴan uwanka dan su san daga garin nan ka tashi ka je ka keta turawa ka je kake san musu da kalmar Allah amma yara musulmi nawa muke samu student da suna zuwa karatu kasashen turai ba a jin duriya su ma wani ma dai dawo da karansa da karuwarsa kaga an samu matsala kenan to shi yasa muna so mu samu canji a cikin tafiyar mu a isan musu da kalmar Allah Allah ya ba mu dacewa malami na biyu dan uwan Sheikh Dr. Suleiman ah, Mahmud Abdullah wanda ya dauko hadisi zance mai shauki amma babu lokaci malam nuri ta kama masa birki ya fara daukan zafi yana dumi kuma ya katse da shi abu ne da yake damun mu yake magana akan shi da irin ci baya da sakaci da muke da shi a wannan ƙasa da kuma duniya yadda aka sanya wa musulunci wato karan bara ake neman sai an karar da shi amma Allah ya alkawari ba zai masu dama ba muna masa addu'a babban malami ne khariji ne na jami'atul azhar dokta ne kuma lecturer ne a ɗaya daga cikin federal universities da muke da su a wannan ƙasa Najeriya kashere Gombe federal university kashere malam lecturer ne a can kuma alhamdulillah yana cikin manyan malamai ɗaliban ilimi matasa da yanzu muke gadara da su suna yaɗa musulunci a arewacin Najeriya da sauran wurare sun yi mana nasiha da malam nura zai kyale ne da an balle da ɗan ta'aliƙin da zan yi musu kawai a cikin abin da suka faɗa to amma kan na zo in cika muku wuri da babbar riga ban ce muku komai ba ni ma ga nawa tsarabar bismillah rahman rahim Allah ya bamu nasara ya bamu dacewa abinda zan dora kai zance na yana da alaƙa da magana da dan uwa Dr. Suleiman Mahmud Abdullah ya dora shi shine menene yake kawo mana ci baya me yake kawo mana rauni a cikin tafiyar mu al'ummar musulmi a nan kasanmu a najeriya ko kuma a duniya ga baki daya abdaf kenan daful iman raunin imani daful tamassuki biddini raunin riko da addini na musulunci da yawa yau daga cikin musulmi suna kiran ko suna amsa sunan musulunci mujarradul intima'i ila al-islam kawai suna danganta kansu zuwa ga musulunci ne amma biduni at-tahqiq bi ta'alimihi ba sa haƙƙaƙa karantarwar musuluncin kawai dai sunan musulunci himma ta kau a cikin zukatan mutane wani ma yana yin sallah ne don kar a ce baya yi wani ma kunya yake ji in ya je wani wurin ya ce shi musulmi ne da yawa daga cikin yau matasa akwai wanda ba su damu ba ma akwai wanda na ji ma kiransa ake ana cewa arni yana cewa ya akwai wanda da kunne na ji ana kiransa ana cewa shedan yana cewa ya ya yadda a ce masa arni ya yadda a ce masa shedan amma iyayensa da kakanninsa gabaki ɗaya musulmi ne wannan yana nuna mana bu'udu shabab an addini nesantar matasa daga addini da gururi da ɗaukan hankali da ya ɗauke su suka bar asalinsu suka bar tushensu da za mu karanta tarihi na musulunci a baya kamar yadda dan uwa ya karantar da mu zai ga cewa wannan al'umma tamu wallahi al'umma ce da Allah ya ɗaukaka ta al'umma ce da Allah ya girmama ta al'umma ce da Allah ya fifita ta akan abokanan gabanta cikin yahudu da nasara su kam sun yi musulunci na gaske kuma ba su kyamace shi ba kuma sun danganta kansu ga islam din kuma Allah ya karba ya karfafa su ya girmama su kuma sun yarda cewa ba za su taɓa samun nasara ba idan ba su riko da wannan addinin ba kuma su abokanan gaba sun tabbatar cewa ba za su taɓa samun nasara akan musulmi ba illa yayin da suka samu nasara akan hazimatul na, karya musulmi da rusa musulmi da wannan suka bi hanyoyi daban-daban da za mu ambata a cikin wannan lacca don su yi iskafin a daula su kawar da daula ta musulunci su yi iskafin al'khilafatu al'islamiyya, su saukar da tutar musulunci da halifanci na musulunci wanda wannan tutar musulunci a daula ko al'khilafa al'islamiyya wannan ita ce ramzi ne liwahdatina wato kaɗaitakar mu da haɗuwar kanmu suka nisantar da addinin musulunci shari'ar musulunci wanda wannan shari'ar musulunci ita ce ta daga manyan bayan Allah suka zama wasu amma yau aka ɓoye musuluncin aka danne shi aka ce addini ne na ci baya magabatanmu lokacin da suka yi gaskiya suka rike Allah suka rike shari'a suka rike ƙur'ani suka yadda ci gabansu yana ƙarƙashin riko da Allah ya ce annabi ya ce wallahi akwai wanda suka yi tafiya akan ruwa akan ruwa suka tafi Allah ya ba su walittaka suka tafi akan ruwa mashau ala sathil ma dan su je su isar da kalmar Allah kuma Allah ya taimake su wa kanat ad-dunya fi khidmatihim hum laysu yakhdumuna ad-dunya wa inma ad-dunya hiya allati takhdumuhu su ba su ne suke yi waje neman duniya ba suke yi wa duniya hidima ba a'a duniya ce take bin su Allah ya sauka musu da ruwan sama suka samu arziki da suka rike ƙasa gaba ke daya salmanu alfarisi Allah ya ƙara masa yarda da rahama da jin kai wata rana yake gaya sa'ad ibn abi waqqas yace inna haula'i sadiquna ma Allah waɗannan magabata namu suna gaskiya ne tare da Allah sun gaskata alaƙarsu da Allah sun yarda da Allah walidhalika ayyadahum wa sakhkhara lahum al-bahr shi sa Allah ya girmama su ya hore musu ruwa kamar sakhara lahum albarra kamar yadda ya hore musu ƙasa suka tafi yace ina jin tsoron wa aksha an ya'ti yawmun yatakhalla fihi almuslimuna an ta'ati Allah ina jin tsoron lokacin da musulmi za su bar bin Allah musulmi za su rungumi son duniya su ta yaƙi akan tara duniya su rikide su ɗimauce akan neman duniya su manta da Allah su manta da shari'ar Allah fa ya ta'akhkhar anhum nasrullah amma taimakon Allah ya jinkiri a tattare da su to wannan shine yanayin da muke ciki shine nuqtatul intilaq yayin da musulmi takhallau an ta'ati Allah wa an khidmati ad-din wa an al-i'tizaz bid-din wal-islam wal-qur'an was-sunnah fata'akhkhara anhum nasru rabbihim yayin da suka watsar da addini ba su riƙe gaskiya ba sai suka samu jinkirin samun taimakon gashi muna sallah gashi muna da masallatai gashi muna amsa sunan musuluncin amma sai ka ga taimakon Allah kuma kaɗan ne a kanmu. yanzu dan uwa yake ta gaya mana duk inda ka ji an kashe wani a duniya galiban wallahi musulmi ne ake kashewa inna Allah laysa bi zallamin lil abid Allah ba azalimin bawa bane baya zaluntar mu mu halin mu da ɗabi'ar mu ba kyau sai Allah ya jarabe mu yau in zaka kai kuka a duniya duk duniya wace kasa zaka kira alamu sawal alam in bracket ka da ka zaka kai kukanka ta taimake ka saboda an cutar da kai a ka? babu saboda ƙasashen laraba wanda musulunci yazo zo cikinsu ana ganin sahabbai sun rayu a cikin yau su suka fi kowa ne santan Allah an nuna musu duniya an nuna musu morewa da jin daɗi sai dai su ɗauki matansu da 'ya'yansu balarabe abin da yake sha'awa ya ga yana koyi da rayuwa irin ta bature yana kyamar kai masa musulunci kai masa larabci ka karanta masa ƙur'ani baya so to mu kuma baƙaƙe daman ɗausana muka yi mu ma ɗin yanzu sai muka wayi gari duniya ce a gabanmu kawai muka manta da Allah aka jefo mana fasadi da barna a cikinmu akwai mazinata zina luwadi neman maza neman mata mata su nemi 'yan uwansu maza su nemi 'yan uwansu maza sata damfara yaudara cin amana zamba cikin aminci bakin ciki da hassada da kiyayya ba na son dan uwana ya ci gaba ga zagin junanmu da fada da junanmu mu kashe kanmu mu kashe kasarmu mu kashe al'ummarmu mu dankwafe kanmu mu rugurguje ƙasanmu mu haramta wa jikokinmu da tattaɓa kunnenmu su zo su ci moriyar ƙasar duk an rugurguje ƙasar an lalata ta al'amura sun lalace ga ƙasar muna da ita ga arzikin muna da shi ga dukiyar muna da shi ga ruwan sama Allah ya bamu ga koguna Allah ya bamu ga ƙasar noma Allah ya bamu ga basirar Allah ya bamu amma mun kasa samun kwaye zai jagorance mu ya ciyar da mu gaba saboda ɗabi'unmu ba kyau kamata kunu yi walla alaikum kamar yadda kuke haka ake tsora muku shugabanni irinku da kuka ga komai yana baya-baya to ku ne kuma kuke baya-baya shi yasa Allah ya jarabe ku da mutane irin ku daga cikinku suka fito da haka za su yi ta ɗabi'a irinku irin taku ɗabi'a duk wanda yake ya san yaya duniya take gudana idan yi ga yanayin da ƙasar nan take ciki wallahi zai tausaya mata zai zubar da hawaye gashi Allah ya bamu abubuwa da yawa na cin moriyar rayuwa da arziki a binne a cikin ƙasar nan a jihohi da yawa akwai jihohin da suna da arzikin da da za a tune shi a ƙarƙashin ƙasar ta jihar arzikin ya isa rike najeriya gaba daya ga ruwaye da allah ya bamu koguna amma akwai ƙasashen da suna noma ba su da ruwan sama ba su da manya-manyan kogunan nan sai sun ɗibo shi sun jawo shi daga nesa muku yanzu akwai kogunan da shekara suke yi ruwa yana ambaliya a ciki amma ba mu amfanuwa ka ga ƙaton tafki da kogi iya ganinka amma a gefensa babu gonakin da ake noman rani ko na damana haka ake wastin wannan ruwan a banza yanzu wai yau a najeriya mu waye gari man da za mu yi ci abinci da shi sai an kama da kasar waje man gyaɗa ɗan wanda muke yin local made ake yin sa ba da inganci bashi da kyau amma sai dai a waje za a kama na man gyaɗa man gyada tsinken sakata baki wannan in ka ci kashi a waje ake kawa ashana a waje menene a waje komi ba ma iya yi in takalmi za ka sa kana jiran na kasar waje yanzu hula ma wani ya ce yanzu akwai ya china wannan hula zan na bukar akwai wacce ake kawo daga china saboda sun rena mana hankali mun ci baya komai ma yadi duk da didda nan shaddoli da muke sawa duk ba a ƙasar na ake ba daga wajen duk inda kaga yadi na arziki wallahi ba a najeriya aka yi shi ba komai da ka sani a waje kayan wutar lantarki daga waje wane ne daga waje motoci daga waje menene daga waje to mu sai yaushe sai Allah ta shi kiyama ina amfanin kasar noman da muke da ita yanzu dubi kasar noman shinkafa a kasar nan billahi alazim ina ga muku da za a yi utilizing land ƙasa da muke da shi a Najeriya ta noman shinkafa kawai wallahi sai mun ciyar da Afirka gaba ɗaya da wasu ƙasashe a duniya wallahi ba mu buƙatar shinkafar Thailand ba mu buƙatar shinkafar kaza ba mu buƙatar kaza amma ga ƙasar nan a banza tana tafiya ruwa ya dake ta ta kore ta baki kirin ba a iya amfanuwa da ita ba hali ba iko ko ba basirar akwai guraren da take ma ba sa buƙata za ka yi noma a ƙasar nan ku je ku tambaya duk wanda ke noma a ƙasar taraba billahi azimu malam taki baka da buƙatar ka je ka sai takin nan da ka fude ka zuba kawai amfani za ka yi ta ɗiba duk doyar da kuke ci daga taraba ake kawo ta galibinta ka duba doya tafka tafka har sufurinta ake a ɗauke ta a kai ta wani ɗalibi ya nuno mana doyar najeriya da ake ɗauka ta aka yi fakejin ɗinta a kwali ya kai ta dubai kwaya ɗaya da ya je wani shago yana cewa kasan nawa dubu ashirin naira dubu ashirin ɗin najeriya kwayar doya ɗaya to yaya da gwamnati za ta taimaki mutane su yi noman doya kawai a najeriya ba mu samu arziki ba to ci bayan mu yayi yawa yanzu manja da muke ci muke amfani da shi a kudu ake kawowa da wanda ake kawowa daga waje ka je ka ga locally made manjan yadda ake tattaka shi suke kamar yadda ake kwabar ƙasa haka suke tattaka shi locally ake yin ina kamfanoni da za su yi mana manja ga bishiyoyin nan kwakwar manja barkace tana nan a zube mun ci baya a zamanance mun ci baya a addinance dole mu rungumi wahala mun cuci 'ya'yanmu da jikokinmu da za su muna ta mutuwa ciwo yana ta kashe mu barkace rampant mutuwa Ciwo wuka da yunwa da talauci ana yunwa a ƙasar da take akwai ruwa a ƙasar da take akwai ƙasar noma ana yunwa a cikinta muna buƙatar samarinmu matasanmu mu zaburar da su mu koya musu dogaro da kai da raya noma da ci gaban ƙasa da al'umma ba wai mu dogara da gwamnati kawai kowa ya gama sai zai je wai gwamnati yake neman aiki wannan gwamnatin ba za ta iya baka aiki ba wallahi so dole ne samari ku ji wannan fada ku yi zuciya ku ga yaya za mu gyara wannan hali da muke ciki su dai magabata wallahi ba haka suka yi ba sun yi amfani da dama da ubangiji ya ba su suka more kuma barin gaya muku wani guda wani abu guda shi fa sunnar ubangiji duk wanda ya dage akan abu taimakon sai yake yi Ƙoƙari ya kake yi in dai karfe wannan ƙaryar ka dage akan ta kana mata hidima sai ga Allah ya taimake ka kai kawai duk abin da ka dage akai wannan haka yake ayi Maƙaryata nawa kuke ganin suna ci gaba ƙarya fa yake amma ya yi nasara akan ƙaryarsa yanzu wancan watakila akan kafirci yake amma ya yadda zai tsaya akan manufarsa ku duba ƙasashensu ba sa sallah ba sa azumi ba sa kaza amma in ba sa'a ba kai in ba ya a ba zai ga har duniya ta shi ba lalle mu iso su ba amma ba sa sallah ba a kira sallah ma a kasar amma Allah ya taimake su shi ba ruwan Allah duk abin da ka dage a kai zai taimake ka to kai ga musulunci kuma ga lusaranci ga musulunci ga ci baya ga mutuwar zuciya ga musulunci ga gajeren tunani yanzu a arewa ɗin akwai abubuwa na business business wallahi mala abun bakin ciki za ka yi kuka yanzu duk inda ka je ka ga gurare da ake gadaje na alfarma za ga ba mu bane wasu ne baki suka zo suke yi kuma dole in za mu yi aure sai mun sai gado sai mun sai kaza duk inda ka je ka tarar da kayan gyaran mota ba mu bane a duk biranen nan na arewa na Najeriya ba mu bane wasu ne dilolin suka shigo bangaren mu suka investin suka samu kuɗi kuma mu ɗin muke patronizing mu muke cirewa kuɗinmu mu je mu siya yanzu bincike ya nuna majority private schools da ake yi makarantu waɗanda ba na gwamnati ba ana neman duk an fi mu karfi akai ba mu ne muke buɗe su ba su zo su buɗe su dasa wa 'ya'yanmu a ƙidinsu da al'adunsu da ɗabi'unsu kuma mu ɗauki kuɗi mu ba su me muka fi iyawa shinkafa da waken wannan malamin shi yasa ya san muna da himma da shinkafa da wake shi ne ce shinkafa da wake mai muka fi iyawa gyada amaro gyada amaro ita ce muka fi iyawa amma sauran abubuwa da za mu ci gaba wannan na muku magana fa a ce ba mun ci baya kuma Allah ya ba mu dama abubuwa na sana'a gashi nan yanzu ka duba nama da muke da shi duk dabbar da ake cinta a Najeriya duk inda Najeriya ke cin nama billahi alazim wallan daga arewa ake samun nama ba daga sama ake kawo naman nan ba amma abin mamaki kasan cewa yan kudu sun fi mushin nama mai kyau duk wani lafiyayyen bujimi da ya kai naira miliyan ɗaya da wani abu dubu ɗari bakwai ɗari kaza ba a isa a ci shi a kasuwan nan ba da zai ci ba ina ake ɗora shi a tirena ake ɗora shi a kai shi su je su me su saye shi da kuɗin su yanka su ci su ba sa cin abinci ba nama duk inda ka je kudu za ka sayi abinci za ka ga da nama ƙato za a yanka maka ke sa za gan su gabzo gamsa. a ƙoshin mu fa sai dai mu je dajin sai dai mu ci dai mu kiwata shanin mu kai musu su ci mu noma waken mu kai musu su ci za ka ga wani da wake yake breakfast abincin rana sun iya sarrafa wake kala kala mu ka ba abin da muke da wake in banda alale ba na'am ga kasar noman amma ba mu amfanuwa da shi iya dan abin da muka yi din so ya kamata samari wallahi al'azimu ina gaya muku mu farka mu farka mu farka mu farka akwai wasu secret na kasuwanci da wasu sun gane su suna yi amma mu ban farga ba mu abin da muka iya wato gasa ta banza mana amfani yanzu da wani zai zo nan unguwar ya bude dan karamin shagon sa provision store yana sai da yana sai da omo yana sai da sabulu yana sai da kaza da an ga yana ciniki sai wani shi ma sai ya fasa shagon gidansa Dakin samarin 'ya'yansa sai ce ya mere shago shi ma sai zo ya buɗe kusa da shi abin da ya iya kenan idan wani ya je ya sai keke na fes yana zagayawa an ga yana samun kuɗi sai wannan ya siya abin da muka iya amma a sana'o'i da za mu shiga mai competitive wasu wanda ba mu ba ba ma yi yanzu ko ɗinki nan muka mai da hankali muka inganta harkar ɗinki wallahi duk ƙasashen afirka za su rinka zuwa najeriya suna sayan kayan sawa yanzu wannan rigar da suke gabana duk afirka babu inda za a ɗinka maka ita ce kyau in ba najeriya ba irin wannan da irin wannan ɗinkin da hannu me yasa ba za mu yi kamfani na wannan ba mutane nawa suke sha'awar su saka riguna a yi musu aiki da kwafta da waya da sauransu amma yau ɗan najeriya ya wayi gari sai dai ya tura senegal a je a masa ɗinki a senegal a kawo masa wanda mu ne asali mu ne tushe wani balarabe wata rana wani a egypt na je egypt ya ce kaga duk hulunan nan da kuke sawa da ribunan da ake muku aiki ya ce to a kamfani na ne sama da shekara kaza ni ne duk zaren da kaga an yi babban riga a najeriya da da kamfani na ne har yanzu ba dan najeriya da ya zo bude wannan kamfani zare fa na keke zare na keken ɗinki yanzu za ka yarga tela an gwaku amma daga ina ake kawo zaren ka tambaya zaren ɗinkin hula yanzu za ka yarga zanna bukar guda nawa ne a nan amma da ina ake tawa mai anga mai bindiga mai waye da angan nan da bindiga duk ba nan ake tawa shi a sunansa ma dan misira ni wannan da mai kamfanin muke magana ya ce shi za ba zan taɓa manta da najeriya ba na ce kwarai kuwa wallahi nake gaya maka ban sani ko kuna fahimta na to wannan abun ina so mu zama masu kishi masu tunani ni ban ga dalilin da saurayi zai tsaya wai shi yayi boko kawai da zai je nemi sana'a ba ba dai bane ya ka zama kamar ka zama creative mai kirkiran abu amma ya laifi so ya kamata ku sani ba haka tarihin musuluncin namu yake ba wata rana abu darda ya fashe da kuka kuka ita zubar da hawaye lokacin da aka bude kubrus aka ce da shi ya abar dardai tabki fi yawmin nasarar fihi dinahu wa azza fihi jundahu yanzu abu dardai za ka zo ka fashe da kuka a ranar da Allah ya taimaki addininsa ranar da Allah ya karfafa sojojin musulunci an yi fatahi an yi buɗi yakin ƙubrus musulmi sun ci nasara Allah ya da shi ya ce wallahi ni kuka nake yi akan halin waɗannan mutanen da suke asawullaha fasullibna alaihim sun saba wa Allah ne sai Allah ya sa muka fi su in ka ga musulmi ya yi nasara akan wanda ba musulmi ba to musulmin ya riƙe addininsa da gaskiya wancan kuma ya saba wa Allah to sai Allah ya fifita musulmin nan akan wanda ba musulmi ba ya rinka jin tsoronsa ya rinka ganin cewa komai daga gare shi zai zo amma yayin da musulmi ya yi tarayya da wanda ba musulmi ba wajen shan giya wajen zina wajen sata wajen cin haram wajen luwaɗi wajen zalunci to a lokacin waye zai nasara wanda ya fi ƙarfi wannan ita ce sunnar Allah ai ka bar addinin da ba dan addinin da ka bari ba to da kai ne kake da wannan nasara wannan shine dalilin da yasa aka yi isqatin addu'al al-islamiyya fi sanawati al-madiya li'anna an-nas takhallaw an ad-din taraku ad-din suka rungumi duniya yanzu himmar samari matasa a shekaru ashirin da suka wuce kaga yaro matashi yana da himmar addini yana zuwa masallaci yana karanta alkur'ani yana jin zai yi wa musulunci komai aka ce yayi wallahi tallahi yanzu ina yanzu da kyar ake nemo samari da kyar kuma aka zo aka cusa mana tsiya a cikinmu na ƙin musuluncin da gangan mutum yana ƙyamar yaga yana himmar addini yana ƙoƙari akan addini aka raba samari da ibada aka haɗa su da kallace-kallace da bin mata da shaye-shaye aka yi ta bunku kwaya cikinmu kayan shaye-shaye a cikinmu yanzu jin najeriya ko kudu kwayar da ake shigowa ta arewa ta fita kudu me yasa saboda kuso ake kula da shi ta'addancin da ake akan harkar kwaya da shaye-shaye a arewa ta fi abin da ake a kudu masu harkar wake-wake da kaɗe kade sun fi samun kuɗi a nan sama da kudu mun ci baya kuma yaƙi ya ci mu an sako mana ruwa ya mamaye mu amma ba mu farga ba mun wayi gari abin da yake gabanmu yaya za mu samu kuɗi idan yaro ne shiga siyasa burinsa ya yi siyasa ya samu kuɗi kawai ya gina ƙaton gida a garinsu ya hau mota mai numfashi a garinsu ya samu wata jarmata ya aura ta yawo a gari ya ta yawo a duniya kawai shine burinsa bai damu da ya zai gina al'ummarsa ba ya zai rage yawan matasa talakawa ba bai damu da wannan ba ya zai gina jama'arsa ya zai gina ƙasarsa ku duba ƙasashen da wallahi malam ba su kai wadata ba yadda suka gina al'ummar su gina ƙasarsu amma mu ku duba har yanzu har yanzu ba mu da hanyoyi har yanzu ba mu da kaza har yanzu a cikin duhu muke yanzu kasashe da yawa fa sun gama da matsalar wutar lantarki a nan afirka ba wai kasar turai ba matsalar wutar lantarki ɗauke wuta babu shi gaba ɗaya in kuma za a ɗauke to sai an yi sati ana sanarwa a ce ranar kaza da misalin karfe kaza za a ɗauke wutan ɓangare kaza saboda akwai gyara da za a yi na awa ɗaya kowa ya shirya ya gyara sai an gaya musu mu fa kai ana sanar da kai za a ɗauke wuta wai zai baka labari ko yanzu na masallacin nan sau nawa ana dauke ana dawo da shi wuta wuta wutar lantarki har yanzu ba mu karfin ta ba amma wai muna da kayan jidan amma muna da kogin Benue muna da kogin kaza muna da kogin kaza muna da hanyar samun wutar sola sola din nan duba muna da rana muna da daji muna da inda za mu je mu shimfiɗa farantan solan nan mu bawa jiha guda wuta amma wa zai wannan muna zaune cikin talauci muna zaune cikin matsi muna zaune cikin ci baya da haka ya kamata samari matasa mu farka mu yi kishin al'ummanmu mu yi kishin ƙasanmu abu darda iya ce kuka nake yi saboda waɗanda sun saba wa Allah Allah ya ɗora mu a kansu ina jin tsoron ranar da mu kuma za mu saba wa Allah kuma Allah ya ɗora su a kanmu to yanzu wannan shine halin da ake ciki da muka saki Allah muka kama ƙarya muka kama rashin gaskiya muka rungumi cin amana da yaudara da ha'inci da hasada da bakin ciki sai Allah ya sa waɗanda ba su da addinin waɗanda ba sa musulunci kuma sai suka fi mu ƙarfi muna tsoron su yanzu ɗazo ne yake ne turon mu wani boys ina nan in muna bincike a kansa wai a kan census ko gaskiya ne ko ba gaskiya muna so mu tabbatar da haka ne ko ba haka ba ne wai za a census da za a yi wai wasu tambayoyi da ake yi da aka zo kan musulmi ana tunanin sai a ce muslim idan an zo musulmi sai a ce to izala salafiya dariƙa tijaniya wacece wacece idan ka zo ba wai musulmin kaɗai ba sai ka jajjefa a wani ɓangare kake su kuma can sai aka ce christianity kuram su ma ai a watsa suke ko a hada suke in na dama sai in irga kungiyar coci-coci guda ashirin a gurin nan in na kasa za ku cika tamun sauran sabon jami'an ne wa kulubun shatta amma kun san mai hikimar to za su gane sirrinmu ne su ce ai a rarraba muke daga duk kungiyar da suka tashi ya karta sun san adadin yawan mutanen ta in har wannan abin ya tabbata in har ya yana da yawo ban tabbatar ba in har wannan magana ta tabbata to lalle rauninmu ya isa kuma da wannan ne za a yi mana divide and rule farrik tasut kuma da wannan ne za a gane ok to kenan yan kaza kaza ne ma yan kaza ma kaza ne yan kaza sai a mana dauki daidai wanda ba za mu taba yadda da wannan ba muna fatan ba haka bane muna fatan Allah ya sa ba haka bane in ku haka ne to lalle mu kun yi sakaci ba kaɗan ba ku farga ku waye ita duniya tana buƙatar motsi daga cikin abubuwan da suka raunana mu suka kashe mu suka mai zuwa baya an kunno mana masu kira zuwa ga barna a cikin mu da yawa wallahi mala addu'atu ila al-fasadi masu kira zuwa ga fasadi masu kira zuwa ga munkari masu kira zuwa ga sabon Allah masu ƙoƙarin canja mutane daga bin Allah su mai da su izuwa ga bin shaidan masu kira zuwa ga sha'awa fifita sha'awa akan komai taimakon zina da duk hanyoyin da za a yi zina taimakon shan giya taimakon shan ƙwaya taimakon yaɗa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a cikin al'umma waɗannan su ne rukuni na tsiya da ake shuka mana a cikinmu kuma mun dulmiya a wani wurin in ka zo bincike sai ka ce 'ya'yan musulman sun fi 'ya'yan kafiran yawan zina ta zama ruwan dare yarinya za ta daki kirjinta ta ce wa kawarta yar banza yar iska ke karamar yar iska haka za ta gaya kawarta me yasa ita karamar yar iska saboda ce mata ke maza nawa kika sani wannan a cikin kawaye ne ake faɗa in an bata mata rai alfahari take cewa ita ta gana da namiji bila adadin barkace amma yar musulmi ce namiji ya zo ya zauna yana cewa ɗan uwansa ƙaramin ɗan kaza shi ma ta dari nawa ya lalata duk shuka mana aka yi ibadun nas ne anil aqidar islamiyya wa din kawar da mutane ne daga aƙida, duk lokacin da aka samu mutane sha'awar zina sha'awar luwaɗi shikenan an bar addini to yanzu kuma abin da yake ja kenan yanzu mutum ya zo zai aura sai ya yi da kyar sai ya yi da gaske ya tabbatar da yarinya da zai aura lafiya lau yanzu fa a mota a zance a mota mutum zai zo zance gidan yarinya a mota zai kwantar da kujera don ya rena iyayenta ya rena mata hankali a nan gurin kofar gidan ubanta zai zina zai tafiya ta kawai wannan ku tambaya mata za su gaya muku barkace wani a gidansu yake lalata da ita a gidansu ya zo gidan yarinyar kuma ya lalata da ita kuma ya tafiya bar mata tsaya saboda zamani ya zo suna da ƙwayoyin da suke sha suna da abin da suke sawa sai su gama ya za mu zauna lafiya ya za mu samu sukuni luwaɗi ko neman maza wannan karkai magana a kan shi ya zama wani abu kawai menene a ciki aiki za ka je nema wani gurin sai a ce in kana son aikin nan sai an kwanta da kai ofa za a baka a ce sai an kwanta da kai ka yadda a kwanta da kai a baka ofa wani zai ce tun yace ba haihuwa ake ba ba damuwa yi a gama a wuce wurin la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakeel to waɗancan mutanen annabi ludu me suka yi wa Allah ya kifar da su ba wannan laifin suka yi ba to koma kun ci sa'a ne dan annabi ya muku addu'a cewa ya Allah duk abin da al'ummar nan za ta yi yana neman alfarmarka kada ka kifar da ita dare ɗaya lokaci ɗaya saboda zunubin da ta aikata shi yasa aka bar muke yawo wallahi idan talabishin ka bude kaga kaɗe-kaɗe kaga mace tsirara tana rawa akwai tashoshin da gaba ɗaya mata ne tsirara rawa kawai take kuma kyauta ba su kasa kaci ba za ka buɗe ka gani akwai wanda 24 hours a gidansa da shi da 'ya'yansa da iyalansa wannan tashar suke gani kuma kowa yana da wannan kwangirin kaɗe-kaɗe da raye-raye babu wani gidan rediyon da ba a sa kiɗa da waka. a yi waka, a yi kiɗa kana budewa amma qur'ani sai an biya kuɗi a sai fili ko da ku mai gidan rediyon musulmi ne amma ya ce bari ya sa qur'ani ko tafsirin qur'ani a sai kaɗan daga cikinsu kuma duk abin da suke so ya yatsu a cikinku suna yawan maimaita shi ne a ta maimaita tun ana kin abin har aji ana son sa saboda ka an shuko mana an kunno mana karnukan barna da fasadi a cikinmu da munkari da yada sako ka duba irin yadda yara suke rayuwa a jami'o'i a kwalejoji yar musulmi ka ga shigan da suke yi wallahi kafira ba za ta yi ba ka duba yau abin da muke a bukukuwanmu da gangan an cire mu daga al'adunmu na iyaye da kakanni da gargajiya a bukukuwanmu an kawo mana wasu al'adun da ba namu ba da an san matanmu da kunya an san su da kamewa an san su da kaza an san su da kaza dan amarya in za ku yi tunawa ba ta iya daga kanta amarya in an ɗora aure amarya ba ta iya kanta a rufe yake a lullube haka take janta ake yadda ka san rago ake jawa har a je a kai ta ɗakin ta tana kuka yanzu ko me suke mata tsirara suke mata da ubanta da uban mijinta a zo a yi rawa da ita da mijin da zai aure ta ya sa mata kek a baki ita ma ta sa masa ya rungume ta ta rungume shi ba haka ake yi ba ku duba yadda suka tashe mu daga al'adunmu suka dora mu akan al'adun turawa kuma wannan shine ci gaba wai mutum ya je ya sa miliyan biyu miliyan uku ya kama event center a kira 'yan mata su cercere ne su tsirara ta gama ci ta matsa jikinta ta fidda fitina a jikinta za ta je bikin wance ka ga yarinya budurwa musulma amarya ta zo aure an zo biki a gaban kowa ana fati ana taro komai babu a jikinta billahi al'azimu, akwai wadda hatta pants ɗinta da ta saka wallahi tallahi mala ya fito fili pants ɗinta na ciki akwai wadda breziya da mata suke sa Allah samu ba ba dan kyalle kawai ta samu wani kyalle kudin ta dan rafi ya shaka ga dan makalici nan gaba kan ma tsirara za su rinka zuwa kuma abin tausayi sai a kira uban mijin ya zo wurin uwar miji ta zo wurin uban amarya ya zo wurin uwar amarya ta zo wurin da abin da ake yi da amarya da ango ne suke haduwa ya zo rike hannunta ana kida ana rawa ana kida ana rawa a zo a yanka kek me yanka kek yahudancin banza ba al'ada ku bane ba dabi'a ku bane ba addinin ku bane ku ba za ku yi naku su yi koyi da ku ba amma wannan shine birgewa yau in ka zo kana magana a wannan sai a kai ba kauye ne ma daman Allah ya riga ya faɗa a cikin ƙur'ani walantar da hankali Yahudu yahud nasara hatta tattaja millatahu ta yanzu ci gaban da ake yi in an zo biki bayan ango da amarya sun yana sai a ce to uwar ango da uban ango su zo su ma su nasu akwai sautin da za a sa musu na daban uwar ango da uban ango tsofaffi shekara 60 70 su zo suna rawa ana ɗaukan hoton su ana ihu wannan abin da ake kun ga an tashe mu daga kan ɗabi'anmu da al'adunmu an kawo mana wasu abubuwa sababbi kuma mun rungume su mun ɗauka to wannan shine dalilin da ya sa nasarar ubangiji take baya a tattare da mu mu ta kiran Allah muna ci a taimake mu sai ya bari a ta kashe mu ana sace mu ana cinye mana dukiya ya jarrabe mu da azzalumai muna ji muna gani ai mu ma ba mu ba Allah ba ba kuna son taimakon Allah ba ku bi shi tunda ba ku bi shi bi shi kenan annabi ya ce unsur akhaka zaliman aw madluman ka taimaki dan uwanka a zalimi ko wanda aka zalunta suka ce ya zan taimaki dan uwana a zalimi ya ce ka riƙe hannunsa idan ka gaina zalunci ka hana shi zalunci yau abinda muka runguma muke yi kenan san fasadi birgewa da fasadi da barna har sati amarya ake yau in an zo ɗauka amarya wasu kurin yan iskan gari su shirya su zo da mota gangariya wata amarya haka aka yi mata da yake kwaɗayayya ce fitinanniya wani ya zo da mota irin mai kyau din nan baka sai ya fakin ake ai wannan anan za a ɗauki amarya da ka tana zuwa kawai aka shigar da ita ashe samari yan birni ne kawai suka ɗauke suka tafi ita aka neme ta aka rasa sai da suka lalata ta a suka zo suka wullar da ita aka yi waya kawaye suka ce ai faci aka yi ai motar ce ta yi faci a wani lungu ashe wani guri aka tafi da su du a ƙasar nan ana yi halin mu bai da kyau ɗabi'ar mu ba ta da kyau jama'a mu koma ga Allah mu tuba mu rike gaskiya mu daina cin amana mu daina yarda don haka duk waɗanda suke kira zuwa ga barna dama annabi ya gaya mana ya kunu du'atun ala abwabi jahannama za a samu waɗanda suke kira zuwa ga ƙofofin jahannama man ajabahum ilaiha qazafuhu ha, duk wanda ya amsa musu sai sun jefa shi a cikin wannan jahannama yace ya rasulullah suwaye waɗannan ka sifanta mana yace ai hum qaumun min jildatina yatakallamuna bi alsinatina ai mutane ne fatan mu iri ɗaya da su kuma suna magana da yaran mu kaga dan uwanka yazo yana kira akan barna da fasadi da tsiya ya zama kawalin mata shi ake turawa ya dauko mata ai lalata da su ai zina da su shine dillalin giya dillalin kwaya duk kwayar da ake sayarwa arewa suwaye dilolinta yan uwanmu ne musulmi wani gari mun je muna wa'azi muna karantawa aka ce mana ai mana addu'a al'amuran samari sun lalace yawanci samanin garin nan kwaya suke sha na ce a idan suke samun daga sama ake kawo ta aka ce ai a cikin gari suke siya mai shagon sai da hatsi ma yana sai da kwaya mai auna gero da dawa da gyada saboda ana samun kuɗi da kwaya yan kwaya sun san yana sayarwa da haka za su je zai sayar musu kwaya ya samu kuɗi mai damu wajen ya lalata dan makocinsa mai shagon provision gashi shagon cike yake da kayan provision madara ne da omo da kaza da sabulu da waye da biro amma wallahi da yaron ya zo sai ce akwai abar sai ce eh dan jira ne akwai ina za gane akwai abar ita zai dauka ya bashi ta ka ƴaƴanku ne da ƴan uwanku ne da danginku su suke sai da abin mutum ya yi yau da kwaya ya kawo ta ya kulla alaka da gurbatattun jami'an tsaro marasa tsoron Allah wanda aljihunsu shine burinsu a zo a lalata yara mu basu su sha kwaya su lalace sannan kuma su rinka daukan wuka da dan bida karfe tara karfe goma dare suna tsare mutane suna sauka musu na kwatan waya ko a junan su su fada a ce wani ya fasa gindin kwalba ya kashe dan uwansa ko a bakin layin can yau an yi kwacen waya yanzu yara samari matasa abin da suke sai mutum ya dauki buhu kullum sai ya dauki dan bida ko ya dauki wuka ko ya dauki barandami ya tsare titi wallahi malam karfe 10 dare karfe 9 dare kawai sai da mota zai ka tsaya kawo waya ya zare ma takobi da kanka zaka dauki wayar ka bayar kuma dan alhaji wani ya zaka yi shi ana kuma kai shi an kama shi ubansa ne zai je wurin yan sanda ya fashe da kuka ya ce an yi wa ɗansa sharri ya ce ɓacin rana ne ya nemi taimako kuɗi ya ba wa jami'an tsaro gurbatattu marasa tsoron Allah a ba su kuɗi su saki yaron da yake kashe mutane ya za mu gyaro duka wannan dasa mana aka yi mu ba mu san da ƙwaya ba kawo mana ita aka yi aka sauƙaƙa ta hanyar samun ta, har ma masu wasu sana'o'in da ba ta ƙwayar ba su ma suka shiga da a mu me sai da ƙwaya daban ne a ɓoye yake amma yanzu kowa ma ya shiga sai wanda Allah ya kubutar abun baƙin ciki yau har da matan aure suna shan ƙwaya addu'at ila fasad masu kira zuwa ga barna da fasadi yanzu ko samari kun san cewa akwai ƙungiyoyi da ake da su yanzu sun shigo cikin mu nan a arewa suna buɗe ƙungiyoyi ana zuwa a rijista a cikinsu suna da'awa irin tasu akan a nuna maka cewa addini fa ba dole ba ya kamata ka zama wayayye addini kowane iri ba dole bane ba wani magana dole kai sallah ko dole sai kai azumi ko dole sai kai aure ko dole sai kai kaza babu wannan kana da yanci kana da human rights kana da abubuwan da naka ne ba wani da ya isa tilasta maka ya ce sai kai wani addini kiristanci ba dole ba musulunci ma ba dole ba yanzu akwai wanda suna rayuwa akan wannan an mai da yanzu sallah optional an mai da azumi optional da yawa yara wallahi da azumin ramadan sai ga yaro saurayi baya azumi watakila ya fada cikin wannan ne kuma kuɗi ake biya su organizations ne ngos ne ga yaro ya shiga ciki wallahi duk wata suna bashi dubu ɗari haka kullum ba gona ya je ba ba noma ba saboda ya haɗa wannan fasali a ce ka gayyato abokanan kaza suna bunko mana kuɗi daga waje don su lalata mana addini da tunani idan sun zo mata a ta bude ƙungiyoyi na mata yawan taro yawan mitin yau an tafi lagos yau za a je Fatakwas. matar aure ta buga hijabin za ta fi taro lagos ko Fatakwas. a je a hada ta da shinkafa da wake a hannu me ake koya musu ya kamata ku gane duniya ta waye yanzu akwai yanci ba wani maganan dole a yi aure karki wa 'yar ke aure dole ki tilasta mata ce sai ta yi aure in ta ga za ta yi aure ta yi aurenta in ta ga za ta rayu ba miji ba sai an tilasta mata ba yanzu abinda ake faɗa kenan naka haka yanzu za ga yaran mu yan mata ƙanana sai mace ta fito tana zagin aure a facebook akwai yarinyar da na gani ta fito tana cewa me yake goce tsiya ce take cikin aure me za a yi da aure farisa ce a bar farauta ne an farauce ta saboda an ce mata ba dole ba kuma wasu iyayen sun san ƴaƴansu suna cikin wannan kungiyoyin amma ba za ka su waye shugabannin kungiyoyin ba taro ne kawai na mutunci za a je a sha sanyi a yi abubuwa a tafi garurruka a baka tiket din jirgi ka je guri kaza kana ga sun girmama ka amma spoiling din rayuwarka da aqidarka da addininka ake yi da haka in matar aure ne sai a ce mata ai ba wani magana dole a magana ya wani zai zo aure ke ce wai dole sai kin mai hidima a ba dole bane baka ji suna magana suna cewa ba dole sai ba dole sai ta mai abinci ba ba dole sai ta kaza ba ba dole sai ta yi kaza ba wannan in sun batta ta yi auren kenan da haka za a ce da ke da mijinki duk ɗaya kuke ba wani bambanci ba wani magana ya zo ce kaza kuma gangan jikinki kina da yanci akan gangan jikinki ba dole sai kin ba wani ya amfana da ke ba saboda ai naki ne dan me shi namiji yana da yanci ke baki da yanci da aka sai ga mace ta wayi gari ba ta yi wa mijinta da'a a gida saboda ta samu wannan barbarar kwakwalwar duka wannan abubuwa ne a bayan ƙasa suna faruwa duk muna bacci duk ba mu sani ba ana kashe kuɗi akan yada wannan manufar ka zo kana rikici da matarka akan wani abin da bai kai haka ba yanzu wani mutum ya zo ya same ni babban mutum ne ya ce akar makallawa wani abin mamaki ya faru a na? me ya faru ya ce mata ta ce fa haihu na je na yi ƙuru na je na siyo raguna manya-manya masu kyau na yanka yaro ne namiji aka feɗe aka gyara nama aka kawo gida aka ce gashi ya ce wallahi ce gashi na je kasuwa na dawo na tarar da naman nan da hanjin nan da naman nan yadda yake sai na ce a ah, ya ba a gyara ba sai ta ce ah, wa zai gyara maka ka duba ita mata haihu sai ta ce wa zai gyara maka ya ce ah, a ina wani ta ce to ni bai warka ne ni zan soya maka nama ni zan gyara ka nemo masu yi maka a yi masu yi masa kuma ya bata ta cinye nama ya ce haka za a yi ta ce kwarai kuwa ya kira ni na ce to ka tattare ragon gaba ɗaya da fatan ragon da komai ka fitar da shi ka dadda shi da ɗanye ka raba makota kuma ka ce an fasa ma yanka ragon gaba ɗaya yankan ragon ba gaba ɗaya ba musahabi ba ne ba duba wani ya wayi gari ya ce a kamun abinci ce ba ka san kicin ɗin ba ne wallahi wannan shine abin da ke faruwa a bada abinci na ya ce ta ce ba ka san kicin ɗin ba ne to ni zan dora ta ce kwarai kuwa wani ya zo ya ce ina abinci na ta ce mun dafa kuma ban dafa da kai ba ya ce to saboda me ta ce haka na ga dama wallahi duk wannan magana da na gaya muku incidences ne da sun faru a gidajen mutane kaga illar ta fara ratsawa gidajenmu yanzu a makarantun sakandare fa yara fa yan ƙananan yara yan mata kafin su gama sakandare wasu ake musu irin wannan lakcocin ba dole bane namiji sai ya zo ya kaza da ke auren nan ma ba sai kin yi ba an koya musu hanyoyi an musu lakcoci yaya mace za ta samu ta biya wa kanta bukata ba dai sha'awa bane to yaya za ta yi wa kanta ta biya wa kanta bukata ko ta hanyar amfani da namiji ba ma sai ta yi zina ba ko ta yi kazawa dan an koya musu namijin ma an fara ce masa ai auren ba dole bane me sai ka zo kai aure ka aure dan uwanka namiji mana ba ruwanka da cefane ba ruwanka da wani kama hayar gida ba wani yana harkarsa kana harkarsa yanzu akwai masu neman yan uwansu maza kuma suna ganin haka yafi wai saboda wai wai duniya ta yanzu abuwa a sauƙaƙa kashe kuɗi da kawai sai ka aure dan uwanka namiji wani ya yarda ka aure shi ad-da'watu ila al-fasad wanda duk wannan labarin duk da ba mu san shi ba wanda hatta kafirci ma kafircin addinin kafircin da suke kafirci ya abahu yana yin waɗannan tunani amma wallahi malam mun fada birtik to hatta wannan kashe-kashen da zub da jinin nan da kuke ga yana faruwa duk shiri ne kuma nasara ce aka yi akan mu muna kallo ba yadda za mu to ya kamata samari matasa su gane su zama wayayyu kuma su san 'yancinsu duk lokacin da mutum ya watsar da addini to da shi da dabba duk daya ba shi da bambanci ga kira zuwa ga halatta ikhtilaf cakuduwa maza da mata malam an cire wa mata kunya da yawansu ana ta programs da abubuwan za a cire mace kunya daga cikinsu ana gaya muku da yarinya budurwa ni innan yanzu ina tunawa muna yara in je an yi auren yarinya budurwa wallahi ba a ganin ta kawayenta suke kewaye ta mijinta ma in an rako shi ma ba zai maganta ba sai ya sayi baki a al'adunmu sai ya zare wani kuɗi kafin kawaye su buɗe masa fuskar matarsa fa ta sunna da aka ɗaura aurenta ba wallahi sai ya ba da wani abu amma yanzu fa ita za ta zo ta tashe shi ta kama hannunsa a gaban duniya ana ɗauka ta sumbance shi tana tsara a gaban uwarta a gaban ubanta a gaban surkanta wanda da mace ba ta bari ta haɗu da surkinta uban mijinta kunya suke ji amma yanzu ina ina suna ganin ci gaba ne saboda me an ba su wannan abar komai suna gani kuma suna ɗauka a cikin wannan abar da haka in akwai wani abin da ya sababa mana ci baya da rauni to akwai wannan istilam cakuduwa maza da mata abu ne da yake haram kada musulmi ku manta da wannan da haka duk inda za ku yi ku yi kokari ku rage faruwar wannan cakuduwa maza da matan nan ku yi kokari ku yanzu da makarantunmu na mata daban na maza daban amma yanzu an dawo an haɗe su da mun sani cewa ko dai mata su zo da safe ko kuma maza su zo da yamma ko maza su zo da safe mata su zo da yamma da ajin maza daban ajin mata daban yanzu duk haɗewa ke hatta makarantun addinin ma duk mun dawo yanzu haɗawa muke maza da mata a hankali a hankali yarinya budurwa ta shekara biyu uku hudu a makarantar sakandare da yara balaga gusura warin balaga ya za ta ji kunyar wani namiji kuma akwai wadatar akwai dama an koya musu su haɗu kawai su cakuɗa da in an zo a jami'o'i ɓangaren maza daban ɓangaren mata daban ana lacca amma yanzu wallahi haɗewa yake yanzu yarinya ce ma za ka zo kana zaune a kan kuje za ce excuse me ta yi excuse me ka ta tsora duwawunta a gefenka ba damuwa wani ma shi zai kira ce ce sista wani ya kuma join me zai ta zauna bai damu ba saboda me an cire mata kunya an cire mata kunya aka zo a gargajiyar ma a al'adar duk aka cire mana kunya aka dora musu tallan gyaɗa tallan wake tallan goro tallan kaza sai yarinya ta shiga tsakiyar maza magina tsakiyar maza masu kaza tana auna musu kaza tana musu kaza tana musu kaza suna ma kama hannunta suna wasa da ita da ana jin kunya yanzu ba a jin kunya suna so ne su yi endin zuwa ga wata manufa da za su halatta samuwar zina a tsakaninmu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ka zo maganar kayan ƙwaya da maye wannan hadith wala haraj da an kashe mana tunanin yaran mu matasa da shan ƙwaya. karamin yaro aka samu a makarantar primary school kullum bacci yake in yazo aji aka ta dukansa sai wani yaro ɗan uwansa yake cewa ai wani abu yake sha a jakar makarantarsa aka samu kwalba ce yake zuwa da roba irin ta lemon nan wani lemo ne ya je yaya aka yi dan primary ba Wala yake samu wasu kwayoyi sai ya zuba a cikin wannan lemon sai ya buga ya buga ya buga ya kada sai ya sha kawai sai ta bacci yaro ya koyi shan baya samarinmu matasa sai mutum ya sha kwaya sai ya soki wani ya sha kwaya ya kashe wani kuma Allah ya jarabe mu da tsoron 'yan kwaya shi fa ɗan kwaya fa bai da ƙarfi dan kwaya kokolor a mace take duka dai ka masa sai kwanta amma kuma kana tsoron sa sai ce ah dan kwaya ne ai da makami a sa. kai baka daukar naka itacen da sandan ka tsaya ku buga da gangan suke mana yanzu ya dan kwaya zai shiga jami'a yi karatu to shi yasa suka sauƙaƙa hanyar yawo da kwaya a cikin kuma a ke bayar da hanci don a yada ta a cikin mu. yaya ɗan ƙwaya zai zama wani babban ɗan siyasa ya zama ya riƙe wata kujera ya da ku yaya ɗan ƙwaya zai zama wani amshakin ɗan kasuwa da zai taimaka al'umma sun lalata mai kwakwalwa da ƙwaya. a yanzu haka a kwakwalwa ta ina iya tuno yaran da na san yan ƙwaya ne wallahi yara ne on the age yara ne ƙanana. sun fara shan ƙwaya wasa wasa yanzu gaba ɗaya kwakwalwar ta canja sun zama mahaukata tibirar sai sata sai neman mata maganar makaranta ko firamare babu ya ɓata cikin ɗin sakandare kuma bai iya tsara sata ba to haka fa ake so duk samarin su zama yanzu duk wannan muna bacci ba mu san me fara ka ba ga gwamnati ta sa ƙungiya ko ma'aikata guda da zace yaƙi da harkar ƙwaya amma kuma ƙwayar ƙaruwa take me yasa saboda akwai masu sponsorin dinta sai an yada ta da shan kwaya ne mutum zai je dauki makami ya kashe dan uwansa yanzu akan harkar kwaya bincike ya nuna da yawa yawan fadan da ake yi a kasan nan da zubar da jini da kashe mutane ta dalilin fadan yara kwaya ce ta dawo suna fada da abokinsa ya fasa gindin kwalbar coca cola ya cika mai a ciki kafin a kai shi asibiti ya mutu suna fada da abokinsa ya ɗauki gora ya zubka masa abokinsa ya gigice jini ya shiga cikin ƙwalwarsa ya kashe shi akwai wanda wuka ya ɗauka ya kwantar da ɗan'uwansa ya yanka shi ya sha ƙwaya akwai wanda in za su yi ta'addancin sai an buga musu ƙwaya sun bugu sun sha sai a ce ku tafi in sun je su kowa ba sa ganin sa kawai kowa za su iya tunkararsa kaɗan daga cikin illolin yaduwar ƙwaya a cikin matasa kenan kayan shaye-shaye da kayan maye akwai na ruwa akwai wanda ake afawa akwai wanda ake ragata, kuma da taimako wato mai yin ta yana taimakawa ɗan uwansa in ba ka da kuɗi sai abokin ka sai ba ka kasha daga mutum da hankalinsa ya zama mahaukaci shari'a ta haramta a sha giya ne saboda illar da ke cikin giya na bugar da kwakwalwar ɗan adam ta sashi rika sarrafi wanda ke ba daidai ba da caca da giya duk wannan abuwa ne na haram to yanzu idan ka zo maganar caca yanzu caca a cikin unguwannin ake caca na jadait yanzu a kan bol an koya mana caca wancan kulab ɗin wancan kulab ɗin wancan kulab ɗin za su yi sai kawai a wata kungiya sai ta sa caca ka yanzu samarin mu matasa a shekarar nan ya san kulab nawa ne za su buga kwallo kuma sai a sa caca a ce tsakanin kulab da kaza da kaza da za su yi a kasa kaza ga caca nan an sa wacce ce wani kulab ne zai ci ku yi ta tura kuɗaɗen ku suna da nasu sun yi mikin money billahi azim wani yaro matashi ya gaya mu ya ɗari 200 ne ake turawa wani 300 wani 400 amma da muka yi lissafi kamfanin ƙungiyar da ta sa wannan cacan yi ɗaya tana tashi da sama da miliyan ɗari riba amma kai ƙarshen abin da za a baka dubu ashirin dubu hamsin amma sun sa 'yan uwanka sun zuba kuɗi sun ci naira miliyan ɗari a ce yaranmu yau burinsu su ji wacce kulob ne za ta ci suna tura abinan wace-wace kuɗinsu kuma a shago ina irin kiyos ɗin nan da ake yi wala shi ake na shata kai yanzu ta kai ga hatta matan aure suna aiko kuɗinsu na caca daga gida saboda fasad wannan bayanin na ga muku na san unguwanni na musulmi tsakiya ba wanda ba musulmi ba ciki amma wallahi malam yara sun yi nisa akan wannan harkar caca ga damfara da aka koya wa yara in yahu satar kuɗin mutane a banki yaranmu ne ƙwararru su suka iya wannan abu yanzu yaro da ya ga atm ɗinka yana ganin sa zai iya sace ma kuɗi da ya tsinci sim card ɗinka yaro an koya masa sim card ɗinka yana faduwa inda ba ka je kai rufe shi ba zai iya ɗebe ma kuɗin gaba ɗaya wani wayarsa ce ta ɓata ya tsaya yana sakaci bai je ya yi formatting ya yi wane ne ya abin nan ɗinta ya welcome back ba wallahi malam yana zaune ɗan kuɗaɗensa miliyoyi ne a cikin banki kurin yana zaune ya sa wani layin su da yake ganin alat kawai sai da bururum can wajen uku da ne kuri ya ce kai kuri na na tafiya kuri na na tafiya ba banki kuma rana asabar ne haka suka yashe kudin nan gaba ɗaya a amma idan an bincika waye ne dan uwan shi ne karka ɗauka wani kafiri ne wallahi musulmi ne yaro matashi da haka yanzu bincike ya nuna mana yara matasa ƙanana sun yi kuɗi ba su da shago ba su da gona ba su da noma amma sun yi kuɗi sun yi renovating gidajen ubansu suna hawa motoci masu tsada suna saka riguna na alfahari suna kaza suna kaza wannan harkar suke yi duka wannan zubo mana shi aka aka koya mana mu karya tattalin arzikin kanmu da na iyayenmu amma saurayi musulmi bai gane ba daga innal a'da ashabul umma al-islamiyya fi maktabiha. makiya musulunci sun sani kuma musulmi a makasarta wa nalu min shababiha sun kama samarin mu matasa sun gama da su na faɗa a karatu muna zuwa gidajen kurkuku muna da'awa gidajen kaso gidajen maza wallahi na baku a samun duk gidajenmu na kaso na arewa gaba ɗaya ku je ku duba waɗanda za ku gansu a ɗaɗɗaure a cikin gidajen kurkukun nan majoratin yaran mu ne matasa sai ka ƙirga saurayi tamanin casa'in kafin ka ga dattijo tsoho mai furfura duk mu ne saboda duk an koya musu aikin barna sace sace zalunci raifin din mata da waye duk an koya musu aikin ya daka su ake daurewa to duk waɗannan da aka ɗebe da suna cikin gari fa da suna university da suna cikin gari da ba dan sun lalace ba da suna kasuwa fa da ba dan an lalata su ba da ba suna gona fa ka san yanzu adadin samari matasa da suke ɗaurarru a gidajen kurkuku wanda duk sun zama barayi ko sun zama 'yan fashi ko sun zama 'yan kaza akwai wanda ma fayil ya ɓata ba amma san ranar zai fita ba ga rashin addini saboda babu wani karantar da addini a ciki garci ne kurum ake tarawa suna cin gabza sai kaɗan daga cikin gidajen kurkukun da ka samu wato shi ana shiga ana da'awa wata ranar je mai gidan kurkukun shugaban gurin ba musulmi ba ne ya ce malam come and see your people wallahi haka abin da ya fara ta rana kenan kuma da azumi muka ji come and see your people zo ka ga mutanenka magana ce ya gaya mu amma ya zan yi tunda shine shugaban gidan ya bani dama in shiga yace go and preach them yace the most unfortunate part of it they are not even fasting now we are in Ramadan amma they are not fasting yace me myself as a Christian I'm the one who is preaching them to fast but they are not fasting they refuse to fast yace ni a matsayina na kirista ni nake yi musu wa'azi su rinka yin azumi amma wallahi ba sai da ka zo kai mutanen ka wa'azi na tarar da su azube wani an yanke kunnansa wani hannunsa guda ɗaya a gutsire wani kafaɗarsa an sauke ta wani kaza wani yana zaune ya shekara bakwai ko wandansa in ya zauna wandansa al'aurarsa a buɗe take ba wanda yake kawo mai ziyara ba wanda yake taimako rigar da zai saka babu sai mu nemi sadakar riguna mu je mu raba musu to ranar mun tafi da lemo da ayaba wai mu za mu kai a yi buɗe baki da sabulu da omo da magi da sutura ta sawa da muka je muka rarraba musu wallahi mana a gabana kafin mu tashi wannan leman da ayaban kafin mu tashi karfe sha ɗaya rana ne muka shiga wallahi sun cinye leman nan da ayaban mutumin ne ce mana can you see sun ɓare lemon sun zubar da shi da ayaban duk sun zubar da shi a gun sun cinye shi kawai kuma in na yi wa'azi ce Allahu akbar wallahi wannan dan uwanka ne musulmi bai ma yadda ya azumi ba yace to akwai wanda ko sallah ba sa yi sallah wallahi za a kira sallah wallahi zai sallah ba wannan fa yaran mu ne matasa wanda su ne iyayen gobe su ne shugabannin gobe amma sun kare rayuwarsu a gidan kurkuku wani kwaya ne kai shi wani bangar siyasa ta kai shi wani wata ya kai wa farmaki aka kama shi wani sata ya je ya yi haka abin yake wani fada ya yi da abokinsa ya je ɗauki makami ya sauka masa ya fi shiga ta ya daure shi suna nan bila adadin ba karatu ba sallah ba azumi sai kaɗan daga cikinsu to wannan ma ku sa shi cikin an ci mu ne da yaƙi a hankali su koya mana shan ƙwaya kuma su turo a kama mu su taimaki ƙwayar ta shigo cikinmu in mun sha kuma su za a kama mu su rage mana yawa su rage mana ƙarfi su lalata mu in ka zo makaranta yaran mu ba sa son karatu sai bala'in satar amsa kudin shi ma da gangan ne wanda zai zo yana satar ansa ya zai zama likita satar ansa fa yi ci jarabawar ya zai zama likita ya fede wani da satar ansa wanda yake satar ansa a jarabawa ya zai zama kwararren injiniya da zai iya sarrafa jirgin sama ko in ya ji yana wani kara ya gane cewa problem ɗin kaza ne tunda amsa ya sata wanda yake kaza ya zai iya warware wani mashin wanda yake kaza ya zai iya kwance kwamfuta ya gane damuwar ta ya gyara ta ya haɗa wannan da wannan tun da dan sata an sani amma yanzu ana ganin ci gaba shine yaro ya jarabawa ya cinye da satar ansa illar za ta bayyana nan da shekara talatin arba'in za mu wayi gari ba mu da gwanaye ba mu da ƙwararru za mu zama ba mu da basira akwai wani karatun da zai gagare ka ka tsaya ka karanta ka yi to wannan duk yana daga cikin hanyoyin da aka bi ake halakar da yaranmu matasanmu dare da rana wani babban malami a sheik faruk ar-rahmani yake cewa hina kana shababu a kanat al-umma qawiyya duk lokacin da samari suka zama masu karfi to wallahi al'umman nan tana da karfi to sun kashe ƙarfinku da kwaya sun kashe ƙarfinku da shiga daji kuna rike makami kuna kashe mutane sun kashe ƙarfinku sun koya muku sata sun kashe ƙarfinku sun koya muku ainihin wato tsallaka gida sun kashe ƙarfinku sun koya muku sata takalmi a masallaci a ce wai yau yaranmu matasanmu har yanzu ba a daina sata takalmi a masallaci ba saboda lalacewa sata talauci ne za ka yi da takalmi abinda ake taka kashi da shi amma yau baka isa ka zo da takalmi ka mai kyau masallaci za a sace ko yanzu din nan da na zo da takalmi na a nan gurin sai da aka shigo da shi ni ku dan duba mun shi ma yana nan da wallahi har yanzu ba mu daina ba har yanzu ba mu daina satar famfo na masallaci ba yaran mu matasa masallaci za a zo a gina a yi famfuna na alwala fa wallahi wani zai zo da sufanarsa da asuba ko bayan isha'i ya zo ita kwancewa kan famfan nan yana kwancewa yana ɗebe yana zuba su abin da aka sai shi dubu biyu ya je sai da shi ɗari biyu da hamsin hamsin kuma a bashi ya je sai wiwi ya sha har yanzu ba mu daina wannan ba hanka ta masallaci nan billahi azimu nake gaya muku ba daina daukewa ba da yawa a cikin masallatai amplifier ku gaya mun amplifier wani masallaci ne ku gani amplifier ba a sa mata rodi da karafuna ba to me ake jin tsoro me sallar ne zai zo dauke sai tafi da ita mu gyara duka wannan ci baya ne kaskanci ne tozarta ne wulakanta ya ku samari matasa yace wahina dha'ufa ash-shababu wa dha'ufat himamuhum wa azaimuhum wa tashattatat ahwa'uhum duk lokacin da samari suka yi rauni suka lalace himmar su ta rauni ta lalace kuma soye-soyen zukatan su yawa ya yadu wa faqadu hawiyatahum fi kulli asrin marra bi tarihi hadhihi al-umma yace faqadatuhum al-umma yayin da samari suka manta tarihinsu suka manta abinda magabatan suka yi to kuma haka wannan al'umma za ta yi asararsu don haka ya koyan uwana musulmi ku sani cewa yaduwar fikintinu a cikin mu wallahi akwai sababi ban yi maka magana fimafimai da aka sako mana ba duk wannan mafuta ne ta jefa mu bala'i fim fim fim da a iya abin da muka sani a fim na dan wanzam din ranar laraba karfe goma na dare ko karfe kaza muke zuwa muna gani da ba mu san da wannan ba wallahi hatta fim din bature ba mu san da shi ba amma daga baya aka ta shigo mana shi aka shigo mana indian film aka shigo mana kaza aka yayin sa aka gama yanzu aka kawo mana shi a waya kai yanzu muka wayi gare mu ne ma muke yin fim din mutum musulmi ya zo ya tsirara yana rungume musulma tana waka ta ki aure duk inda aka samu yarinya budurwa kyakkyawa to sai ga an shigar da ita wannan abu saboda za ta yi kasuwa a fim din shi sa za su gangariya za ga saboda talla ake da ita amma musulma ce mai sallah ce matan aure sun kisi girki a gidansu sun kisi bi mazajensu saboda bala'in kallon wannan fimafimai yaro matashi zai kwana bai je sallah bayi ba saboda kallon wannan fimafimai duka waɗannan abubuwa ne waɗanda aka kawo mana su don a lalata mu an buɗe mana duniya da san duniya an nuna mana mutum shine mai kuɗi yanzu an nuna mana darajar ka kudinka in kana da kudi kai mutum ne in baka da kudi kai ba kowa bane kuma ko da ubanka ne in dai bai da kudi to ba kowa bane ba wallahi ko mahaifinka ne bai isa ba ka umarni mutum da bai da kudi wani ce me za da me na ta takura me yake mun da Allah wai ya ce yayi kaza ce sai shi kawai sai ne ta za ka aiki baya ma komai baya biya mu kudin makaranta baya kaza shi ma wannan wata manufa ne aka saka mana a zukatan mu mu kyamaci duk wanda bai da kudi ma na mutunci kudi idan aure za a yi yarinya mai kuɗi take nema in za a yi harka mai kuɗi mai kuɗi shi ne za a ɗaga mai hannu a gaishe shi wani talaka ya zo wucewa ta layi ya tare da mutane yana jama'a assalamu alaikum suka yi banza da shi assalamu alaikum wai shi ustaz wai shi zai sallama wai zai raya sunna ya je ya matsa kusa da su ya ce jama'a ina sallama ba wanda kuna assalamu alaikum wani ya ce kiɗan na gafara wa alaikum assalam da Allah amma wani bawan Allah ya zo wuciya da rantsatsiyar mota da bakin gizar ne ba a ganin amma an je an ce assalamu alaikum Allah kiyaye a dawo lafiya ba su ganki ba ba ba kudin ya ba ba saboda an mai da mutum shine mai abun duniya shine mutum in mu'amala ce kana da abun duniya kai ne za mu'amala da kai mutane sun daina mu'amala da 'yan uwansu akan Allah ya ce annabi ya ce ko tsabar imani an daina wannan abu akwai abubuwan suna nan da yawa ga shi wannan shi ma an zo an dasa mun shi wannan ba wannan kai ma da so ka aka yi ko ka zo ka tsaye da wa'azi ya ana yi ke barin dakata a nan saboda yanayi na lokaci kuma kadunan ta sai a hankali da ka zan dakata a nan insha Allah ta'ala da na ce masa ya ce sai gari ya waye mai ta bugawa da su amma dai akwai dattawa can haka da nan haka so muna muku fatan alkhairi kuma Allah ya kwana baka ci wannan masallaci kuma Allah ya da addini da da'awa da tarbiyya ta kwarai a wannan unguwa ko muna muku fatan alkhairi Allah sa a gama lafiya ku yi hakuri mun tsawaita muku na san dai insha Allah ziyara ce muka muku ta musulunci assalamu alaikum